الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي تبقى الله الصلاة يسيتي بيان شوي نوي تبتع نبي محمد نعم. صلى الله عليه وآله وسلم wasallam sha Allah ya ci gaba da kafin littafiya al-burhani littafiya al-qaulul munir fi ilmi usul tafsir يا الشيخ الألامة إسماعيل بن عثمان الزين المكي رحمه الله تعالى إذا يا بوجه بوتيشي من الدرس السادس Mm. babu da gaskiya a yi ci katun da ta shiga duna yinan mm. na izai fi nan 16 ya jima da ula 16 ya jima da ko 18 ala da ikhtilaf ala 14 ta 7 na jin daidai kike 26 of wani wa ba ta hagu ta sai sai wi bana ajiye ka nan ga nahari wal laili firashi fasa ibadi e dara sai ne ga yake an hari. ina e cikin jidi na ko mm. wal laili da na ja cikin shi na wani firashi da na jakiri ta zongo ne imana darasin na ga waje bayani a a kita ce shi a kita ce gidi a kita wasu a nabi ta zongo a shi tumo dole bayani irin na wani lauga gaskiya mai musulmi la'ina ya alkur'ani da iyaka lawal muradu bin nahari yana yi ɓabi an nahari na ga ima na zana halar rasu sa sallam naharan ina e tsaya ko sura na ci da ya nabi sa sallam gidi na wajin laili yana e mai ɓabi an laili na ma e na zana alayi lailan ina ci da ya nabi ya shi na wagada an nukaya ya ma suyuti wani ɓata labin brifo kuma ake da mazumo da zulmini ke wula da on ko ji yana ko wato littafi na yi somari ji wanda ya gun wajen wato da yaji wani littafi ci ko ulumul qur'ani ji ila al-qur'ani fi ulumul qur'ani al-idkhali fi ulumul qur'ani manar al-ifali fi ulumul qur'ani kaza kaza kaza littafi ne fata wani da yaji gurgudun hali nan adda ce ga kiji na ko ga usulu da muktasaratu ji kan da iya kan man lam usul fa bil usul ko nawa bin laili yana fa da laili ne ma na zala laili laili na ci ya ne shi wa bin firashi yana mai fa da firashi na gai ma na zala laili wa wa ala firashi nauni ina ci ne ya ne bi matatiya e takiye wa walali ne so an kana na'iman aw ghayra na'imin dai yuyo ya lele ko maulele wa zan nawr nau'i rina na ma a amu min ma qablahu wole na oke shekmaga ɗabar ala ya gan maki da madani dole maki a da madani ya ne wade ko ya shi umare gidi a daga ga alhazari wa safari wade kiya wuta a ya shi ko mai ko mai gidi da sauransu na hari, ewe na ci shi gidi na kada ku na hazariyan ujon wuyi ka kuna ne bidu ya jo wugo ujo zanan wa kada ya kuna safariyan ujo wasu ma ne bidu dazan wa kada ya kuna makiya wa kada ya kuna madaniyan kuma ya ji wani wayi nahari ma ke yi makina ko kuma hmm. ya ji wani wayi nahari ko wayi madaniyan kuma ke yi ji wani agan wayi nahari wayi maki wa ke yi hazariyan hmm. ko da sauran zagidat wa kazalika laili wal firashi ya ce ha laili na ci he shi na wal firashi to na ci ya ni ta ci eh ta ci wannan hari wannan hari akthar na ma aya na jima ci ne ya ni gidi da doku hmm. wa min amthilati al-layli ni misali na jibe ci al laili wala tawil al-qibla e eh, ya al-qibla wai yawon ga ba ta tilatu daga قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني إليه ويجفزك وبزاء ده سموكم يقول لها ده الكبلة نواجه ده ده إنه لجوة فزك جو المسجد الحرام باندو لما يقاتل يقاتل يجو alkibla wuce wa ka da sallah sallam yusalli shatra baitul maqdis alaihi sallam musayi sallah wa yajo baitul maqdis wa makka kazalika sab'ata ashara shahran alaihi sallam je ya ji alaihi sallam je tsa gobe mutabe sabo gobe hmm. sabuncin man alif yi tsala wani yobe su magrifi a cikin ciya ya kan rata ta lubo wani kafin samayi fadan wani yadda ka kiblatan tarzo a dai alif ci jehu ka baganci wa kana yujibu yi jibuwa yi tsalli masjid al haram kuma da sai safi a nabi wani da bau na wuga a ji sallah waje ya wuka bana man to ji la yi umurniya fa nazalat bil madina hadhihi al aya laylan aya kan na ta kalu waje ka ji zugu a cikin biya ali sa sallan madina ya shi ba na waje jira ne ale da yi na gba ko hmm. wani ne mini ubo dai سورة الأنعام سورة الأنعام نزلت بمكة ليلا wa cin da ya nabi ya shi yau sutula na amin laila jumlatan batu haula a sabuni alfu malak malaika dubu saba'in da bu ya aru na duk tasbih a sai tasbih na sai ci sura wuce jinan wani bo sura wuce shi ya ciyo wa minu sotu maryam minu sura na ke cinye shi na suratul maryam dabo والمعوذتان يعني برب برب برب الناس والمنافقين مزوك المنافقون ومن الفراش من آية نجمات يعني صلى الله عليه وسلم متى يتاتي آية آية ما تقول لك والله يعصمك من الناس كو آية نتاتي قام وعقوطة دقام شيري وعنجي جونا وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل صحابي مفيه a sai fa ni sa sallam ya shi walamma nazalat alayya hadhihi al-aya ka kuna aya na cin da ya ni ginan kala lahu arin ghayr sarifu faqad asama lillah sai e fiye da ya so ta mi goto ani to wa al-imam tirmidhi wa ne ga darasi na na sai jimbali na wai lawo na aje na hari damu na cin gidi nan ah. adin laili damu na ciye shi nan adin firashi damu na jiki nan na ci alabi ta ci ya eh ta ci wani wuje to dok don ya alkur'ani na hari wuyo wuje to eh shi da alaya da alkur'ani da ja ci ji ya shi nan mini ugo da rata kallo wani ka jika fi samayi mini ugo sotu lana ami mini ugo sotla na nasi mini ugo sotla na kuma kuma sotu maryam hmm. in zuwa misali ya kira shi da zai ce wallahu ya fi muka minan nan wal ilmu inda Allah a darsu sabiya darasiya mutuwa ba shi ma'rifatu saifi wa shita'i fi tanzil yake ya asaifi aya ne ya kishi zamaniya ikere nan ikere lokacin ne yadda gwaji da yadda wani bai lawa babbarai ne eh wasu ta yi ganci zuku wuce ci shi ta yi ma wuce na jafi lokacin ban kirga lokacin yadda yi nan ko yana ko mm. lokaci bai koyo lokaci bai ta gane na bai riwa والمراد بالصيف أنا قبع الصيفين ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا أنا أتيم يا النبي صلى الله عليه وسلم لو كتيا صيفي لكو لو كتيا جدا إيه لو كتيا كرينا ويكون في الربيع لو كتيا الربيع قاعد نابون لو كتيا سنجل أكما أنا كو هذه حلول الشمس مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة lokaci na gide la ya buruju mutsayen noto yana dai wagun gaba wani lokaci kira lokacin su kaga wagun babban yiwuwan banco wayya layi alhamlu wa sauru والجوزاء والسلطان والأسد والسنبلة ne fata ya suna ide balare bai ide yi ya bashe lokaci shi ya yi na yi da mu mu na ilimin astronomy ba da jujan da da wuce ne mu inda lai wal muradu bi shitayi ina ba da shitayi na ma nazara da rasul sa sallam shita'an yana cin da alim sa san lokacin ko wai da kudu fi alkhari lokacin kharifi ya ga zaube muddar ta hululu shan fil burujin junubiya lokacin gida dan burujin junubiya kusa wani na ya almizan wal aqrab wal qaus wal jadi wal dalu wal hut yirken na dio tun wani ne bata tambaye da je da je kafin geography da ilimi hai a shi nan a shigar yuzu ya tamu da yau ya dio wagon ga wani lokacin gidi zafi dabo zafi dabo aile yi aile dabo ko? fatim ta fito da sana arba ga tsiziye ya wiguni a da saifu ko? lokacin kere lokacin gidi dabo yi fainan ko? a da arrabiya ko? lokacin dabo na eliyazuwa amma ya kwaje da mai fresh hmm. lokacin rabi ga da wani washita wuce lokacin ne ne junin ko wal kharif wuce lokacin na ebe eh, laji basin basin nan wajin lotul buruji snatar wajen allati zakar wajen allati zakar na su ta su shimalo sun jinubiya ga buruji wuce dai gogu bai gutsun abu gutsun abu ko domin amsa yadda sai fiya ce kalala mini misali na ci ya ke mini na ci lokacin sai fi lokacin kire ne a ya kalala ke kalala kalala hmm. ilimi ya gubo yau wani ya fi suratun nisa bai da suratun nisa ya ko hmm. yastaftu naka a sai ki ga anabi a bai wa fatawa wani kun ga ya ga Allah yufti kun fil kalala Allah wai ya yi fatawai ci alkalala to wajen dinga ila shi da sauran da karshen sura zarar fi safar hajjatul wada a ciwuci na harin sa su da zai hajjatul wada wani sai addu ma zala fi ya nuna saifi ko hmm. a cikin allo gaza mini ugo mini yanayi من يصيح لك عول المال كتاب يسوت المال أنا كقوله تعالى عليهم أكملت لكم دينكم أعطمت عليكم من مجرد لكم الإسلام دينا وقوله تعالى فنسوا البقى جوا هنسوا البقى وصوا البقى لنا موتقوا وترجون فيه إلى الله وصوت النصر إيه إلا صوت النصر وآيات البقرة وآيات الدين في البقرة هم بآيات الدين ماذا صوت البقرة أنا قد من بعد تصل فيها شو wa min asfati shitami ne misali yanayi ci shitayi nan qawlu ta'ala ya ce lafi daga sautin ga inna allazina ja'a bil ifki isbatun minkum ko zai bai gamane nan ya hadisi ne ke na su Aisha ta alfasha na wal iyazu billah ila al'ashir aya sun haɗe aya guwa karshe arbe aya guwa na shi lokacin shi nan wani allaci tun sama ya tulbar aya tulbara wani ga aya bara na ta yana na ishaji na ko allaci na zalat tabri'atan li ta aisha radiyallahu anha na ci ya ce ya ci ya gwawa yana na wani nima na sabau na sabau ila almunafiquna iftira an wadalala yana munafi gizi a zuga manatau ya kamar yani da ya gina a su sami darasiyan mutuwa ci fi awali ma na zala wa asiru ma na zala min alkur'anin kari a daga gaisiyar kima fa na kayaci na kima ya karshe na kayaci min alkur'an na wacce na wannan دلت الأحاديث على أن أول ما نزل من القرآن على النبي حديثي لو سيدي إما فارنا تشيدي عليه صلى الله من القرآن هنا هو بغار حراء من ما قرأي رأي ربي مكة مكة المكرمة هنا لا الآيات الخمس الأولى أقول سيما فاري من سورة العلق يا سورة العلق يقرأ بسورة الذي كانك أخو ثم فتر الوحي وإتباع مدة لوكتي wa bai na ma wa yamshi filwaji kuna da hadin za sun rufe da zanen waji efuwa da tsakanin fati jonon ko ko ba ne wani isami a sautar a na iwo biyar fa nazara amamahu a na cikin ci gwamule wa khalfahu muke ci zumule wa an yaminihi muke ci gwalule wa an shimalihi muke ci gwatule falan yara shi a madiyanu ne na fa nazara ila sama cikin sama da gaci sai za da ya jibril na alayhi salam musulmi malaka jibril ya Allah zai ja wa bitsira na da hira yau fa ahad ko fa qazatu rajfatun wa ada ila baiti anabi chaku ko cha anabi chaje badai yanzu wa talaba ayu da siruhu anabi ciwa bai zai mu shiga Allah ya Allah fa da fadasaruhu a ce da la'in fa nazala a ci ta da يا المدثر قوم فأنذر يا نغالي يا لا دولن نكي وجلا غرغدي أما أول ما نزلت المدينة بعد الهجرة أما أي مفارنا كاي شي نولي أي مفارنا كاي على الإطلاق نعم. ويقرأ نعم. أنا كيف تيزمو ونم bayan fasirat liwayi na ikira a wucin kogonin igiyar ya almudafi wani da ya gaya maka wani wani to a zai ji jira lo majina yanzu kun majiya to a wulu ma na zala fil majina ti ba ni jira ti ya na kai su shi ba na ne ya ji jira da majina nan gayi fasirat mutafi fina wato suratul nazalat biha sura ya karshe na mace yi madina na gayi bara'a suratul tauba wa akiru ayatin nazalat aya karshe na ma ci shi na ungayi ayatul kalala ya tafi na kafin nisa ko? ayatul kalala fi sosin nisa ayatul kalala ya sosin nisa yi wa akiru sosin bara ko? wadda karshe sotu taubai رواه الشيخان عن البراء بن عازم وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا في آخر البقرة حديث ابن عباس يقول تري آخر شيء نتيجين أن قال آية الربا نزل صوت البقرة هنا وعن ابن عباس أن آخر آية نزلت إبا ابن عباس يقول أكيد نقبي إذ كي آخر آية شيء نتيجين أن قال هو التفوير من ترجعون فيه إلى الله ko hmm. fi suratul baqara wa tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam ma jahadil zumubo bi ahadin wa samanina yawman funi after 81 sai ya ce ne ga annabi jahadil wa qila dan wace magabi tis'i yali hmm. mana na cuyi ne inda ya fi ya ci ya fi hutu wani nan a daga jihadin har su tuwufi a lailatul ne hallata awwal ko في السنة الحادية عشرة من الهجرة يشيا يشيا لتنوي يفوق باتي after ربيع الأول يا gobe ni ce after hijira mai daga ga kakai wa ibn abbas radiyallahu anhu ma akhir surati nazalat aga aga sura karshe na cikin na cikin ga izaja da sulal fatu وقد أطال الكلام في هذا الموضوع صاحب الإتقان الإمام مسلم نقال الإتقان نقول مسألة نقول زي سنوي لأنه تيغا آية لأنه تيغا وتقوى مدوجة نفير الله تجي إذا جاء أنا تيغا كذا أنا تيغا يتخلالة أنا تيغا يتوليبا وجاء نقول ada ke da na lade ga aya wuci sashi lade la to yi bayani wato lokacin ya ci bayani wani a daga bai kaka ya tiya matsala wucin ko ji gane ko amma ga ke cule waye kina to kakin ba wani bai zai jawo islamic studies na ga ga ka ji na shi daga aliyu ma kuma tun lakun ji na ku man ya tafsi man ne ga ulu mu kuran bana ne cin leba tu ci gani zan bata shi da ne zan dukkan aliyu ma kuma tun lakun ji na ya tarihi jo zana zana zane ga lawu da kai ga ga ya ka na shi daga aliyu ma kuma tun lakun ji na ku ga Muhammad Khadiri Biko muhammad khadiri dik maji maji kiyo maji maji so a riga ci bikin na soci fadi lokaci da mun ki extensive bayanin mai wa ila kafin da kuma as fast as possible ko bayanin ne yi gobe ka ci kafin da ci bayani wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh